a kuma sace ba to ta kowa ya kowa ya ce ana sata ai yayi gaskiya ai na su maza sata su sai mata su an ka sata guda biyu a baku total to ka gani ai na ma ba za sace su akai su ma ba za sace su akai mu ba ba ai ba gaskiya muna gaskiya kai ku muku wallahi ni in shiga ga gari in dai ban wa sarki lahi ba kowa ni wa buga in buga ta bulo ne na ka bugun hawaii gaskiya don ta ya kana mana mutunci wallahi wani irin cin mutunci gaskiya to na ki aje ku Come kai ana satan mutane na ɗauko ku ga mota to yanzu na ka ku unguwar sarki ko sarki bai gani ba jama'a da ana sun gani an shaide ni eh boloko abin da ya sani ce ka tsaya shawara ce zan baiwa maimakon babban titin da muka hawa motoci sun yawa mm. kowa barnawa ai kaza kaza kaza mu miƙe ga hanya sai mu haɗa malali daga malali sai mu yi ta barnawa eh, abin ga eh, badarawa sai mu haɗa barnawa sai mu bule wajen kakuri lungu-lungu din na an samu. Kenan ai shawara na ba ai. <laughs> Ka gani na arziki nike na arziki nike mu tafi mai gida. Nawa muke da kai? Dubu ɗaya da ɗari biyar. Dubu ɗari biyar? Eh. Dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa ina? A to dubu ɗaya da. Zuwa Borno. Borno? Borno. Malam ban gane Borno ba ni kaɗan kwano. Kwani to mai zuguri ba ne ya dauko ni shin wannan irin wannan irin wando bidiga sa ni sakkwato wani ran je kai na da barno to shi mai duguri za yana wani sakkwato da za ni kai malam kana maganan waɗannan eh. ni na magana mu ta zuwa Kaduna can mun kai to to kuma kana bai da mu mana abu shi ne ai kai kai wani irin manci ne kai shin wanga Borno ke Sokoto eh. ni bidda kai bidda kai Katsina ko eh. to in an ka fara zuwa Borno an ka aje shi eh. sai a kewa ta Katsina aje ka ke a kewa ya Sokoto aje kai a aje ka bidda oh ni ne ma kare na ma ni ne kashi ba kai jima in baka da hankali mu muna da hankali kai direba ɗauko mashirmantun kwatazzo ya na mai dugu na dugu na na na to an yi da labarai ah, oga ya sa abin da ya ah, yi in mun ka in mun ka gama kabu kabun cikin gari in mun ka gama kabu kabun cikin gari ah. da an yi sallar la'asar sai mu hau hanyar maiduguri in mun ka aje wanka maiduguri sai a yau ka kai aji to wallahi ba ni kai kai motar nan wallahi ba ni ya ba ki yadda ni da ba ta sakoto kun ba kada hankali ko ba da hankali ba sakoto zaki na ba alkoto zaki to duk inda zaki fa ko ko ba abi da ki da ki kudi na baka to in ke kudi fa kai ba abai ba kudi ba ka samu daga tafiya ce kuka ya kama hanyar tun yanzu don kan mu samu direban mu ke zuwa mai duguri. ba ba Ka gama malin sabi ka banna a kashin baya. Yaushe sa da ni na zan ga rashin mutunci to duk rashin mutuncin ba ai an kin mu ba ba mu ba ba to kai ka da sauki ka iya wucewa kai ka iya tafiya wallahi sai ka biya kudin yawon da an kai da kai kai boloko ya akai haka ka ji a ogawa da an kai abinda ya sani ce mu kai na barno saboda su waɗanda yan katsina mai yiwa shi dan tashin hankali na ko ka da ganin ta kaga dai to jarara ta shi wanga ba kama da cikakken hankali kila shaya-shaya ya kai a kai su a kai na barno a huta wato malaka ma raina man wayo illa da binda nema da biyayya da ada da nema ta tashi a cuta banza ha ada nake ma Allah sa daga wannan ka sai babba amma yanzu ka zo ka ce wai dai daga nima dan tashi hankali ne ka tsira zani to wallahi malam wallahi za ka gane tashi hankali za a yi wurin nan domin yau rigima za ka sai ta da dimi-diminta kuma za a ganta da fafa ya kaci ta ka gaya ma gaskiya wallahi ka ci mutunci na kaka an san mun kuɗi ba ka kai ni sokoto kuma ka ce na ma tijara <laughs> wallahi ni in kai kukan jini ni ba ruwa na tunda ba ni za'ida in ce sai na hawa da kanki sannan in kai wanda an mai dugu ni ne dan kwaya lalle na zama dan kwaya saboda ka gama yawo da ni ka anshi kuɗi na sannan ka kawo ni nan ka ajiye kaga dole ka kira ni dan kwaya daman ni na gidan Allah ka ba shiga motar nan to na gode ma Allah da ban bada kuɗi na ba jama'an wani musulmi a huta lafiya ni ba ma taɓa ba irin kwantar da muka waya da ke kin tafi sokoto awa hudu kenan amma an ganki a nan gurin lafiya me ke faruwa kai Eh. malam mata ta ce to ba laifin ta mata ta ce me hada ku da ba laifin ta bane me hada ka ga malam bawan Allah kwanta da hankalin ka malam mata ta ce na sani mata ta ce ba laifin ta bane to ya kai ah. me hada ku da ita a'a ah. wannan tun kwanzasta eh. ni me duk ni bid da za ni akwai wani dan Maiduguri ya tafi eh. wannan katsina za shi ita kuma ta ce sakwata duk ya dauko mu ah. yanzu ma inga inga haɗin kai mm. sai ku dan ƙara ko naira ɗari biyar na sai a sai mai ya zan ba mu da matsalar mai kai kai kai da ka an baka ke kin kin bashi kudin mota malam ka ba mu ah, a malam alhaji ka ba ka kuɗin alhaji alhaji alhaji ka maida mata alhaji kai tsaya alhaji to ka ƙara sashi mu kuɗin mu tsaya tsaya yawa kai duri jima da za ku yi iyaka ku ce wallahi kai ni ga holis eh. to wallahi ko ga holis an ka zo ba a yi min kamun barawo sai dai a yi min kamun mai kokarin bida kai ne da abin da aka haka ne malam ina jinka akwai operation yaki a garin nan Kaduna ko ba za mu yadda ba waɗannan irin ku ne masu ɓata mutane to za mu haɗa ku da operation yaki ga operation bida Ah, ni bukata ni kai direba hanka ne na ka kake direba passenger ne ha direba direba oh, shine oh, conductor ne conductor ne shigan shi ka gani a shakace a shakace a shakace ma aikin banza da daga wannan kudi ka malam mai mota malam mai mota ba mu ya ba mu kudin mu eh, ka ce shi kwandon sallalla eh. ni ban san ya wannan shi subhanallah subhanallah ni dai ina tafiya aka hada na katsina na bidda na sokoto na maiduguri ta baka ba sani ba shi ban sani ba muna ta yawo a cikin gari gashi bai ya kare ba ga kudin balas ga wannan to yanzu ina muka nufa yanzu ina kudin suke wannan ke baka mala hannun shi ina kudin direba yake ba mu kudin direba eh kudin mota da aka bada na sai tura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kana nufin da kuɗin baka sai wannan to kai ko ka ce zan cire kenan alhaji ba ka ji wallahi rike min jakan nan malam ka san Allah ya mu ni ne da rigas a malam ban gane kai ne da rigas ba ni da ka bani duka na bashi malam ni zan dau rigar ya za to to ni na kama wando eh, ni na kama wando da abun nan kai kai ka dau hula ah, ni na sa abu ka kai ka dau hula ina zuwa ina zuwa ina zuwa yawa sauki ba za a yi mashi aiki malam dan ka a ah, nan ce dai ina zuwa ba zan ka kuran kyalin mutumin ne a ah, ai ka je gama naka da tunda da tunda kai Allah ya sa kana da hali ka dau matar ka kawai kuce mu ka ban mu shin ba sai koya mai hankali ba shin riga eh, eh. eh. riga to kai zamba eh man to ga ta nan na baka sadaka sabaka ba wani sadaka ka dai ba ka sa Allah nuwa malam Eh? kai dai dan bidda ne eh. ko ba ka bane eh. to abinda nake so da kai tunda ka karbi waɗannan kaya ina so ka duba Allah ka duba Annabi ka kuma saurari bayanin da zan maka na lura wannan bawan Allah mashirmanci ne kansa ba daidai yake ba oh. hankalinsa ba daidai yake ba tunda abin haka ne ka duba ka ji direba da kansa shi ma bai san irin kwama calan da ya shirya a cikin mota ba ya karbi kudin mutane ya sayi sutura to kai ka san wannan talauci ne ina da shi saboda haka abinda nake so da kai ka yi haƙuri a matsayinka na mai hankali wanda kai ka mallaki abin da yafi wannan ka maida masa wannan sutura shi kuma kan um, um, um, direba saboda haka ku daina ɗaukar ire-iren waɗannan mutanen saboda ba su san darajar mutane ba gaskiya ne kwandaso yakan cutar da mutum kwandasto yakan sa mutum ya manta kayansa a mota ya tafi ya bashi kuma ya zo ya ɗau kayan ya je ya yi amfani da shi ire-iren waɗannan ba mutuncin mutane ka sani ba ku da kuka san darajar dukiya kuka san mutuncin mutane mm. ko ba haka ba ɗan ka suna wallahi mala yayi haka sun ne kun san darajar mutane to ku daina ɗaukar irin waɗannan to yayi mala lura wannan mutumin talauci ya sa malam na mun fahimci magana eh, kuma na ji daɗi eh. saboda haka shawara da ka bani na bi kai kuma direba kamar yadda ban Allah ne magana to dabara ta rage ga mai haƙari rijiya wannan haka yake ah, kai eh, kuma ga shi in shirme ne aikin ka kaje kai haka kake yi to wata ran zaka haɗu da operation yaki dan su babu sauki a irin wannan da operation yaki suka zo gurin nan da yanzu an cinye naman kaɗanye ko ba ka bane da ka tsina ni yanzu a matsayin wannan jinkiri da muka samu muka dinga wa cin gari Allah ya sa haka shine mafi alheri amin dan da an haba ba haya kila mun yi kulun kubura ka gani ni ka godiya ma zan ma saboda kila wani hatsari ne zai faru kai ka bata man lokaci a gari ina dan ka shi wai kai ka ma iya mota ina ne iya mota shi ka ci abinci wannan ka ci abinci ba iya mota ba su ce za su yi ba san abin da zai faru ba wallahi ko ba gaskiya amma amma alhaji ba ka sani ba eh. wallahi na san hulogu kaji irin wallahi na san hulogu to da Allah ka nemi wani aikin ba irin wannan ba shikenan dan gida to madalla eh, madalla eh. gadon gida Allah zai eh. dama in ka ba aikin ka kama wani to matsala ka samu gaskiya ne ba wani kai

ina gabas take in za a sallah eh, kai yanzu ka dawo ma Allah kai na Allah kenan to ba na Allah nake ba to na Allah kake to Allah ba mu sa ka je da ina ba zo mi tasha ka ta kala wannan mu je tasha nan za mu samu wata to Allah Allah ya gare da Allah Allah ya gare da Allah ya gare da